Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. duniya. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo. Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Hawa Sharif. Tare da ni, Zahra Aminu Kage A duk Litinin, shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. A yau 25 ga watan Satumba na shekara ta 2023 za mu yi magana ne akan alamomin da ya kamata matasa su dinga lura da su kafin su kai ga yin aure. Haka yake Hauwa, masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. Masu saurare a cikin shirin namu na yau wakilar sashen Hausa ta samu tattaunawa da masu ruwa da tsaki a zauren namu. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu saurare zamu garzaya da ku zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna tare da wakiliyarmu ta sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. To yan aji barkan mu da sake sada ta ku a cikin ajin mu na yau da gobe. Yau dai muna tare ne da matasa da zamu tattauna da su akan alamomin da za ku lura da shi musamman ko wanda kuke cikin ganiyar soyayya domin ku gane wanda kuke tare da shi yana nufin a ƙara gaba a ƙara buje iska ma'ana dai baya yi ko ba ta yi. Wayannan alamomi abubuwa ne wanda muke son ku mai da hankali akan su kuma ku gane musamman abubuwan da ke faruwa zamanin yanzu a kuma duniyar shafukan sada zumunta inda za ga matasa suna aikowa a'a na ga wani eh, yanzu yana mun kaza ya ce mun kaza me haka yake nufi a'a wance idan na je tana mun kaza to duk dai gashi nan yan uwa matasa sun taru domin su gaya mana irin wa'annan alamomin da mutum zai kiyaye kuma ya gane cewa ba fa a yi da shi domin ya nemi mafita. a yau muna tare ne da khadija sa'ad wacce ke kwararriya ce wurin ba da shawarwari akan zamantakewa da abin da ya shafi harkar masoyayya don na ganin gwana ce a wannan bangaren sai rabu sha'aibu saratu umar da darwisha shehu inda za su gaya mana waɗannan abubuwan da ya kamata kowane matashi ko matashiya su sa ido ga duk wanda ya zo ana soyayya rami rami rami kamar abin da gaske sai daga baya da kin fara gani yar uwa to sama karanki igiya ki nemi inda dare ya miki domin yana nuna cewa ba a yi da ki an fa canza ra'ayi tsuntsun soyayya ya tashi ya koma kan wata to barkanku da zuwa to kai tsaye ma dai zamu koma ne mu sani um, a cikin harkar soyayya dai kamar yadda aka sani cewa tsuntsun soyayya na iya tashi akan wane ya koma kan wane a lokaci guda kamar yadda dama yana faruwa ne ba tare da an shirya masa ba dan yawanci sukan ce kawai mun fada soyayya irin tsindim din na ana waɗannan kusa da kada ko to wannan za tsaro ku da kada nan da kuke kada kada yi banna menene da menene kuke ganin su ne alamomin da idan mace ta gani akwai irin alamomin da mace suke nuna namiji akwai wanda maza suke nuna ma 'yan mata kuma yawancin wanda suka fi samun matsala a irin bangaren soyayya hayyata ke su ne mata. To mai sauraro barkanmu da warhaka. a kowane lokaci idan aka samu soyayya tsakanin namiji da mace ana tafiya ne ana fahimtar juna akwai waɗanda daga lokacin da suka fahimci akwai wani abu da ba su so ko sun sauya ra'ayinsu dangane da abokin nema ba sa iya samun ƙarfin hali su fito fili kawai su ce gaskiya ni ina ganin wannan neman da nake yi mu bashi ko kuma kawai na ga wani abu da ni dai bai mun ba ko kuma bana tunanin zan samu irin abin da nake so mu haƙura ma juna ki kama gaban ki nima in kama gaba na to wasu da dama suna jin irin nauyin su fito su yi magana haka sai a fito da wasu halayya da ɗabi'u wanda shi ɗayan abokin nema ya kamata idan ya gani hankalin shi ya kai cewa to lallai akwai matsala abinda bature ke cewa red light mm. cewa to lallai akwai wani damuwa misali namiji zai zo ya ce yana son mace su fi shekara ɗaya ko biyu ana neman juna duk lokacin da aka yi maganan cewa to tun da ai dai shekara ɗaya ya isa a ce mun fahimci juna da kai ya kamata a turo magabata manya su shiga cikin magana a bisa al'adan aure namu na nan arewaci kenan to sai ka ga maganan manyan nan baya so duk sanda aka kawo ko ya ce wani yayan baban shi be mm, nan ku yayi tafiya mm. ko be da lafiya eh. ko an fita da shi kasan waje sai ka ga to mutum bai da wani dangi ne dole sai wani sai nuna a ai a dangin su dai wannan ne aka zaba shine mai harkan aure zai rinka zuwa ya anso to duk sanda mace ta dauko mm. magana sai ya kara lokaci kuma shi bai tafi ya kyale ta ba ita kuma bata san a wanne take ciki ba to in mace ta ga wannan sign din yana ɗaya daga cikin sign da ya kamata ta fara tambayan kanta anya kowa ne yana yi saboda idan mutum yana kaunanka babu abin da bai da eh, makwafi in wancan da zai yi bai nan ai uban ma yana nan da ran shi in ko da gaske ne ya faɗa yana son ki kuma ya kamata ya zama iya dan dangin shi su ma su zo gidan naku su gaya ma iyayen saboda ke ma a fitar da ke daga halin cewa har yanzu babu wanda ya fito mm. to daga mace ta ga namiji ya fara wannan akai magana a turo yana ja baya to akwai wannan matsalan da kuma wasu matsaloli kala-kala wani lokaci kuma akan samu matsala na abin da ya shafi yadda ma kuke mu'amala ta iya yiwa da kullum kuna tare sai ya fara ragewa sai bayan kwana uku ya zo sai ya dawo sai bayan sati in kika mai waya ce aiki yayi yawa ko in ya tafiya wani gari da tun daga mota da ta tashi zai dinga miki kira mm. chat mm. kaza yanzu muna wuri kaza nan an matsa sai ki ji yayi tsit in yayi tafiya har a kwana baki ma san sun sauka ba su sauka ba ki rika kiran wayan shi kuma tana ringin ya ki dauka wani in ya ga eh to ai alamomin kenan idan mace kika san da ba haka ake ina dafa gajiya hanya A gajiya ne da ita wadda ake nema. Oh. <laughs> Gajiya hanya ya ba a wani a kwana ba. In kuma da kauna kai da ake tuka ka mm. menene text meye chat meye mm. kiran waya. Kuma in baka yi ba ita ta yi ai ka ɗauka ko kuma ka ba da reply in ita ta yi maka oh. text cewa wana lafiya ko na ji shiru ko kaza kaza amma ba wai namiji yayi banza da mace. Sai kika sani ko cajin wayanta ne yake tausayi kai ya kare ana matsalar wuta. Eh to sai ta gwada shi ta gani kwana daya biyu ta gani zai kira in bai kira ba ta san ya wuce maganan caji saboda idan oh. yana so ya ci gaba da harkokin rayuwar shi ai zai san inda ake kai waya. In fa namiji fa yana kaunan mace mm. anti binta cajin kuɗi ma bai iya bari yana shagon da ya ji dil yana eh. gaya ma me a dan miko ana kai oh. malam abu zaka bar abin yayi ko sha zan eh, ba da ansa saboda ba a so a bata mata rai wato ba alamomi na kirki yawa ba a so a bata mara ba a so a bata alama ana yin ta kina ranki ko ya baci ko ya da gwalgwale ba a damu ba ke to ya warning ne ya kamata ki fara gane cewa ya fara canza ra'ayi ko kuma ya samu wata ko kuma kina a babun kila wakala in bai samu can ba ya dawo. Akwai abin da suke cewa wai assistant girlfriend wato eh. mataimakiyar ainihin ita girlfriend din ah, ah. ke kina nan an rati ki ke baki kila kokala ci amma ainihin ita wanda ake bata kula tana can tana can ke kuma kin ba da zuciyar ki gaba daya ga wannan to ya kamata matan su gane daga sun ga wannan signs din da na fara guda biyu to assistant ce assistant ce idan ta farko bata bada haɗin kai ba to kai ya asara sai ya je neman fresh sai ya dawo so ke yan rage zafi ce kuma ta ga ta iya zaman jira dan can bai yu bane a yi da nan to shikenan sai ta ci gaba da jiran shi cikin alamomin nan suna da yawa eh gaskiya suna da yawa sosai da sosai kamar abubuwan da Anjika Khadija ta faɗa duka gaskiya ne akwai wata ƙawata ce suna soyayya da masoyinta su yana yawan wasa da hankalinta dan in ta zo ta ce mai ya magana aure sai ya dinga nuna mata ta dan jira kuma ba haifa yaro bane ba fa da girman shi zai kai akalla shekaru arba'in da hudu da biyar amma yana ce mata wai yana da matsala da iyayen shi to wani matsala mutumin da arba'in da uku eh. mutumin da yana da sana'a yana da abin da zai wadata ta da shi amma yana gaya mata wai a cikin familinsa akwai wanda sai ya faɗa sannan zai yi wai amma yana ba ta shawara ta je ta nemi wata aminiyanta ta ji shin za su iya yin aure auren sirri to kin ga tun daga nan kin san akwai matsala su yi aure ba wanda ya sani nashi kin ga kenan idan mata yadda an yi auren zai iya zuwa ya dumfin ɗanta. Oh, to ai kamar na ma ba abin mamaki bane tunda kin ga a wuraren adamawa ai naga sun fara wannan auren sirrin tsakanin miji da da kamar idan zai ƙari aure kin ga har an fara yayin shi daga ita sai shi to kuma fa. to kin da ji an ce shi ma wai wani alama ne na cewa saurayi na neman ya gudu. Saratu. shi mai kika je faruwa a duniyar soyayya? Gaskiya duk abin da suka faɗi haka ne kuma alamomin ai suna da yawa a cikinsa. Hmm. Suna nan birjik gaskiya. Akwai alamomin da zaki kamar yanzu zamani na cacin mafara da shi zaki ga mutum kila yana online ki gan shi ba zai miki sai ki fi minti talatin awa ɗaya ba zai miki magana ba sai in kin yi magana sai ya ce wallahi wayan ne take hukin a'a ko na fara gyangyaɗi ne a'a ko me da sauransu dai ko kuma kin ce hai ya ce ah. miki hello eh, ai ba zai ma ce hello ba ba zai ma ce hello ba ba eh, eh, zai ma ce hello din ba zai kyale ki ne sai dai ya ta kawo excuses kamar da aka ce da idan kuna haɗuwa kila su uku a sati sai ya zo ku shafa sati uku hudu ba ku haɗu ba ta ce miki meeting office abubuwa sun yi tafiya ne. Kuma da ya kawo shi da farko. Da kanshi ya kawo kanshi. To ya riga ya gaji da ita. So da kin ga wannan sign din duk wani kalamin da zai yana faɗa miki daga baya ce miki ayi kaza wallahi I still love you ayi waye wallahi ƙarya ce. kawai ya samu wata ne kila in ma bai samu ba to gaskiya ke din ba ke bace dimin dimin kuma gaskiya kin fara wato kina na assistant kenan tana na assistant gaskiya maki dan gaskiya abinda abin da zuciya ke so za ta je duk wani level sai ta kai ga kololuwa ta samu wani abu da mm, take so to amma idan ya fara ce miki kamar da aka faɗi wai akwai mai faɗi a gidansu a a dan jira kaza dan kaza kaza wallahi a yara kanana ke aure dan shekara 20 ya kwadugo ya aiki ya yi tsaron shago mm. ya haɗa kayan lefe ya kawo ya aure saboda yana son ya auren to amma kai an ce shekaran ka kusan arba'in da wani abu har ka ce a gidanku akwai mai bayan kai ne ma uban yanzu dan arba'in a gida shine uba ko uban shi na da rai dan arba'in shine uba a gida To ni akwai dai wacce na sani ne saurayi ya zo gurin ta. suna nan suna nan da wani lokaci kawai sai ce ai an bashi wata a gidansu sai ce amma zai dawo yayi na biyu da ita ya koje ya aure ita ma ta sa a ranta ai ya ce zai zo ya aure na biyu daga gida ne da sauransu a wannan zamanin ne ake eh kuma da ya je auren ya dade sai eh. bayan ya dawo ya fara dawowa gurin ta kuma sai zo yana nuna mata ai ba kwanciya hankali a can ai kaza yara ne saboda ta kara ba da haɗin kai ina jini ne na kara buɗe mata wannan ɗinta na ce na yi mata karatu na ce to yau ke fa assistant ce kawai dai is using you in ma za ki san ma me kike ciki ki san me kike ciki amma kawai yana using ɗinki ne ta da ai ya canza ya yi me ya yi kaza kaza ina ji ko da dawowansu ina ji a yanzu haka za su iya kai ina ji shekara hudu yanzu dai har yanzu ba wani magana aure ba wancan aure yanzu ba aure ba ita ma yanzu ta gane cewa kawai ƙarya ne su ta fita lafiya. Bayan duk wannan lokacin da ya cinye mata. Ina ya ne mata lokaci sosai. Kin san su da ƙarya yana ta mata daɗin baki ita ma ta yadda sosai so wasu matan su kuma su ma garori ne. Ba za su tsaya su ga a'a wannan using ɗinsu yake yi ba ko oh. kuma a'a sai kuma su ma sai su bi su kawai su bi shi a haka. yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka cikin shirin yau da gobe yanzu kuma za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar ni akwai wani ma abu na lura da shi wanda nake jin shi ma ana korafi a kai za ki ga na farko mara ta ce mm, to baba yana son ya ganka ko hajiya ta ce ku gaisa to ya dinga ah, yau ban sa babban kaya ba to an ji baka sa eh. babban kaya ba gobe tun da ka san hajiya na neman ko alhaji yana so ya ganka gobe ya so yana zuwa sai ce gaskiya ba riko komai ba mm, a'a ba sai ce bai za hula ba ya dinga wasa da hankalinta kenan saboda bai san ma a gaida iyaye sun gan shi kuruku mm. sun fahimta dan zai iya yi wa iyayensa harbo jirgin sa haka ne gaskiya maza da yawa suna amfani da abubuwa kala-kala wurin nuna yaudaran mace daga lokacin da mace ta fahimci suna ah, soyayya da namiji duk wani damuwan shi bai neman ta sai sanda damuwar shi ta taso ya kamata ta gane cewa wannan ba miji bane da yake so ya aure ta akwai irin wannan maza kuma ba wai yana nufin sai in tana da waiwadata wadata bane mai yawa duk kankantan abin da ko da ba ta da komi kila ta iya yiwa can ya je ya ganta lishi cikin gari yunwa ya ishe shi sai ya tuna ai akwai wance ba nisa da gidansa sai ya buga waya da Allah ya yi wallahi na fito kaza kaza na kasa cin abinci ko ban ga kidan min kaza to ko kuma me kuɗin yawa in akwai babu kin ga in ko ba wanda za a iya bashi bane irin na hmm. abincin gandu aka yi za ta dan mai dan wani dabaru in ya iya cinye a ranar ne kawai zai gaya mata kalaman soyayya yana da shi ma yana daga cikin sign eh. namiji ba zai taba gaya miki kalman soyayya ba sai san da ya ci wani abinki ko dai ki ko abincinki oh, yawwa ko kin bashi wasu yan kayayyaki wani dai abu dai da ya karba zan ki ji dadi ko ki ji dadin bashi zai min miki daga lokacin da kika bashi ya karba ya dan kara miki gobe sai ki ji dif kamar an ɗauke ruwan sama shi ma sign ne da ya kamata mace ta gane namiji bai yin ta kwata-kwata ba ita bace kawai amfaninta ita bukata ne yana buƙatar wani abu ya zo wurinta. sai na kamar an ce kuma akwai wani ma alama da ya kamata mace ta duba na cewa anya ana yi da ita kuwa shine sauran ya zo yana rancen kuɗi a hannunta. musamman mazan kaduna ma. a'a <laughs> mazan kaduna haka suke wazan kaduna yanzu zai ci kuɗin ka kawai ya zo ya gaba abun ka abun shi ni dai yanzu akwai wani da ya taba kai ku a'a ni fa ni kar nake akwai wani da ya zo ma ya zo yana so na ya ce wai da Allah za mu iya relationship na ce mishi gaskiya ni ban da wannan time na relationship aure ni nake so oh. sai ce ai dole sai da relationship na ce eh dole dama amma dai we have to be friends before mu eh, shi kuma ya dage ya ce shi dai kawai soyayya na ce ni kuma wannan ban da wannan lokacin ni ina da wannan kar nake namiji ga kaman da wayo kai ma ka zo ni ma din zan nuna maka ban da wannan lokacin oh. because duk yaudara ce kai ma kin shiga ajin da yake nan a'a ni ma din na san karatun ai mm. <laughs> ni na ga wacce wallahi har an kai gaisuwa kuma duk yaudara ne har ba abin da ba an kashe kuɗi maƙudai an ba da kuɗin gaisuwa amma ni dama tun a can da ake ce mishi ya fito ya fitar ne yake ta ja da baya wallahi na ce ma yarinyar nan wannan mutumin ba auren ki zai yi ba amma bata fahimta ba ne ko da kuka ce zafin su ya ɗibe ta haka ke ta hakuri a ya zo kai karshe ma ya ci bashin kudinta miliyoyi ta bashi wallahi miliyoyi har filinta ma ta siyar ta bashi ya kashe wani kes a haka a haka dai ya zo a ƙarshe dai ta ta matsa mai ya je rentin mutane aka kawo gaisuwa gidansu wallahi rentin mutanen nan yayi a ƙarshe ni ɗin nan ya kira a waya yake faɗa min shi da wancan fa gaskiya ta yi haƙuri sun samu matsala kuma kan abu kaɗan wallahi na yi na yi in shawo kan shi ya ce a nake mata to kin gani abu ne nake faɗa miki dama tun farko na ce miki wannan ba auren ki zai ba su irin alamomi ke ganin da kike tunanin akwai yaudara ta tun farko da ta tun da suka haɗu tun farko da aka ce ya zo gaisuwa a'a baban shi ya yi tafiya sai ya dawo ya ce mata ya je Saudiyya. to babu shara daga saudiya kanin baban shi ya je ko ko eh, katsina ko ina still dai haka ita wasa da hankali a bai natsu ba na ce mata wance gaisuwa fa ai a gidansu kannin baban ba ɗaya bane kuma ba mm. dole sai da uban shi za a ai uba ma bai zuwa gaisuwa mm. yan uwa ne ake tare ko da abokanan uba a zo mm. haka ita ce mata ta yi hakuri dan Allah abubuwa ne a hidima ya mai yawa haka an kulle shekara kullum excuse ita kuma tana nan ta sa hope wai da gaske yake ni kuma na san wallahi ƙarya ne saboda tun a farko gaisuwa da ake son a kai gaisuwa ma suna ma ana gudu zuwa za a yi ma a je a roki abokanan baba ne zai rika cewa ni yaushe zaki shigar da ni cikin gidan gaida mama ni fa zan gaida baba ke in ma baki kai ni ba za fa ki tsince ni na kai kai na cikin gida gaida saboda yana so shi ma a kafa hujja a hana ta tsayawa da kowa saboda ya san auren ta zai kuma ita ba ta koran mata kowa wallahi sai da ya tabbatar wanda ɗaya daga cikin alamomin kenan cewa zai kore. sai da ya kori kowa ta zo ma tana kiranin ita ba ta aure ce ke ma ki samu asistan a gefe <laughs> dan na ganin abin da ya sa masu wayo kenan suke samun ɗan samari biyu uku aje in wanda yi eh, wasa na biya na nan sai da ce to kai ma fito in ba yaudara ba baka aure yar mutane ba eh. ka ce ta rika cewa ita matan aure ce bayan duk mun gane yanzu menene wani irin shawara zamu ba wa inda suke ciki tsundum da kuma inda suke niyan fara soyayya don su gane su kuma hankalta su gane waɗansu irin maza ya kamata su yi hulɗa da su kuma menene idan ya fara miki za ki gane cewa kina cikin hatsari. To, cikin abubuwan da mata ɗin za su ƙara mai da hankali shine daga lokacin da mutum ya zo na farko ki rinka lura da irin kalaman da yake amfani da shi gurin miki magana akwai waɗanda daga sanda kika ga namiji ya fara nuna alamomin son taɓa jikinki to ya kamata ki fara ma kanki tambaya duk mai so ya aure ka baya fata ya lalata ka kafin ku yi aure in kika nuna mai ba kya so kika ga ya nuna ran shi ya ɓaci a kan kin mai maganan cewa bai kamata ku rinka wannan ba to ya kamata ki gane dama abin da ya kawo shi kenan idan ko shauƙin soyayya ne in kika mai magana kika faɗa mai cewa in yana so auren ku ya albarka bai kamata a ce an fara wannan ba kafin a ɗaura aure sai kika ji ya ce ki yi haƙuri in Allah ya yarda an bari daga nan kika ga baya son zama kusa da ke ballantana ya taɓa ki to ya kamata ki gane kila yana da niyya na gaskiya ne a zuciyar shi yana so ya aure ki so kuma duk eh, fahimtar gaskiyar nashi kakki taba sakan mai jiki oh. da ya samu komai ko da kin gane auren ne zai yi oh, kar ma a yadda oh. abin da yasa na faɗi sign ɗin farko so da dama ƴan mata abin da yake cutar da su kenan daga lokacin da namiji aka fara sabawa mace tana jin shauƙin soyayya ya fara mika hannu yana taɓa wasu ɓangarori na jikinta tana ganin ba komai bane wayewa ne shi namiji ci gaba yake nema hmm. yawwa daga nan kawai zai ci gaba ne daga lokacin da kuka saba shi a tunani irin na namiji zai ga mai dalilin aurenki dama abin kenan so kuma tunda yana samu menene wani zai nuna miki cewa to ai a waye wanda ake da shi yanzu ya kamata ku san juna ku fahimci juna ku gane irin soyayyar da za ku idan kuka yi aure to idan aka kika yadda aka ci gaba da yin wannan shine matsalolin nan suke zuwa tunda yana jin daɗi yana zuwa yana taba ki a banza dan me zai kawo iyayen shi ba dalilin kawo amma idan kika hana shi ma wani eh, garkuwa ne a wurin mace mm. ki ce mishi ke baki yadda kowa ya taɓa ki ba sai idan iyaye an san magana in aka zo aka san magana ya ƙara dawowa zai taɓa ki, sai ki ce mishi a'a ai dole sai an ɗaura aure sannan za a yi to ko da ya yadda an ɗaura aure da ya zalunce ki shi da Allah ke dai kin kare kanki a iya matakin da zaki iya kin bi dokoki kuma duk abin da ya samu a gare ki bayan aure dama ya kamata ya samu to amma in yi kika ga yarinya ta ga namiji tun kafin ayi aure yana son taba ta ya zo ya nuna mata a aike baki waye ba baki yi kaza kaza da sauransu to ya kamata tun daga nan ta fara ba kanta red signal ko da ya ce mata aishi ko wani abu ya faru tsakanin su yana nan ba zai tafi ba mm. kar ta taba yarda da wannan to aka yawa saboda dama target din kenan wanda yake son ka ba wai jikin ka ba gaba ɗayan ka yake so mm. da darajan ka da martaban ka ko da ba shi mm. zaki aura ba ya kamata ya ba ki shawara ki eh. kama mutuncin ki dan ki je wani gida cikin martaba in dai shi mai kaunan ki to wannan babban san ne da ya kamata yan mata gaskiya su mai da hankalin su to zaurawa su ma suna fada cikin wannan eh, trap din wani lokaci sosai kuwa su abin da ke cutar da su shine saboda su sun taba aure mm. sun ɗanɗani mu'amala da ke tsakanin mace da namiji mm. to abin da yasa suka fadawa daga sanda namiji ya zo dama ya san akwai wani abu da suka saba da shi yanzu sun dade babu kokarin shi in dan duniya ne ya san yanda zai yi ya dan lalubo su dan dumin eh. nan da aka dade ba a hadu ba daga sun ji sai su fara neman narkewa sai su ma oh. manta cewa ba daidai bane shi yasa ba da shawara in har za a yi soyayya banda na gari in kina so ki kara martaban ki kar mm. wata ran ki zo ki kuka cewa an yaudare ki ido na gani ido oh. kuma babu rufu a bayyana fili mm. yawwa ma'ana ko a kofar gida ko banda cikin mota mm. irin wannan in ya zo ki nuna karrama shi a to kiya zaki zo na a to ai mu mun dauke ka dan uwa ka shigo cikin gida mm. ga mama ga baba ga tuwo an kawo ma ana dan girgilmawa to da kin ga namiji ya nuna miki shi fa taɗin cikin falon nan bai eh. gane ba to ki ah. jallayi ya zo eh da namiji ya fara nuna miki taɗin falo bai so shi dai a dai lalubu a to to sai ki je lalab a je duhun da wani cikin kannan ki ja wani ku je in kila ta iya wasu gidansu ba sarari wadatan falo da za a eh. ce a zo a irin wannan zama a yi taɗi to sai ki ja wani kaninki ko wata kanwanki da ya fara miki magana wai ke me yasa baki son zuwa ke kadai ne mm. ya za a yi kina babba ana hira kuma yara na zuwa sai ce to in abin da muke faɗa alheri ne ai ba wani abu ne yaro ya ji amma Khadija kin sa akwai wani dabara suke sai a samu kuɗin su da cingam sai ce wa yaron to je da ruga da kudu ce shan shagon to mace da ta ga wannan mm. sai ta ce ina zuwa ni ma bare shiga gida in dan kewaya <laughs> ta gane ana so a kwako me shi wato maganin maganin dai buri ah, ni ina gaya ma mata ko abin da yasa saboda duk lokacin da namiji ya yaudara mace eh. mace ke kuka namiji bai yi shi dama abin da yake so ne amma mace ko tana so in dai aka yi kuma mijin ya zama ya gudu ko ya fasa aurenta sai te kukan baki ban taba ganin namijin da ya kuka cewa wata ta san na da namiji yanzu ta gudu ba <laughs> ban taba ji ba mace ce ke jin mm. ciwo tana ganin cewa an saboda an haɗa wannan abin da darajar mu a mm. mace to ya kamata kowace mace ta bude ido ta gane darajar ta shine duk abin da za a yi a yadda ake ma kowa in aka kai ki dakin namiji duk mm. yanda ya ga dama yayi kin san cewa a gidan shi ne amma a waje babu wannan duk wani sign ki gudu su taɗin mota ya fito waje ku jingira a jikin mota ai ba sai kun zauna a ciki bane ku fito waje to su ma matan da kwaɗayi wasu da rashin mm. wayewa mm. sai su zauna su shiga in kika zo da yaro kika ga yana neman koran shi yasa akwai abin da yake soyayya mara kyau ai ni har kadi sai na ce ina ganin a nawo ganin ma kamar ba hmm. aji bane ma shiga moto to kauyanci ba kauyanci ne moto fa an yi ne dan ai tafiya da ita to kuma an tsaya da take kam saboda jahilci da kauyanci sai ku shiga moto ku ku rike kuma yawanci shi yana da manufa kuma za ki ga mai duku ne gila sosai sosai an bude miki AC tunda an san dama a gida babu babu a house <laughs> ga sauki an bude miki an kunna ba mai jin me yake fada me dan um, ice cream da waye waye da a gefe ko an siyo miki suyan da bai wuce ɗari biyar ko dubu ɗaya ba sosai kuwa sosai wasu ma motar na tana da ɗan screen da yake nuna bidiyo ana nuna miki ana kamo hannunki shi yasa na gaya ma mata sai dan farko shine kama hannu me ya hada wani ya kama hannunki ba mijinki ba ba dalili <laughs> duk wani dalili da zai sa ya zo kama ba koya miki rubutu zai ba yawa shine mm. to shine eh, eh, matukar mata ba su daina tadin duhu ba ba za su daina mm. tadin mota ba ba su daina tadin lungu ba mm. to wala ba za a daina abin nan dinsu ba ba za a daina yautar su ba ba za a daina ba in dai suna magana tadin mota wannan fa ita take zuwa gidan ya ce mata ta zo ta same shi a je taɗi kin bi shi ɗakin shi an yi taɗi wa matan kuma su ke ja ake yaudarar nasu yanzu wannan ta ɗauki kafar ta ta wanka ta sha turare kin tafi turakan saurayi to me kuma ya ga rage a yi kuma a ɗan kuma ke ce kina kina expecting ya zo tura gidan ku ya aure ki mm. kuma wai ya ce ya kai da su baba da mama to ai ba zai je ba ina eh, ba zai je ba ba zai je ba ni zai yi tarbiyyar da kike nuna gaskiya mata su gyara gaskiya zuwa gidan saurayi ba naki ba ne gaskiya magana da wani gayi haka irin muna shiri da shi da budurwar shi na ce a kamata ya ya ce wai ni ni yanzu kina ganin ni sai in aure wannan haka ya gaya mu kuma tare suke kullun tare suke tare suke an san su ya ce ni an gaya miki zan aure wannan yarinyar ne irin ya gaya miki in an ce miki zan aure <laughs> wannan yarinyar zaki ya wato shi da shi abin da ya ce min eh yawa abin da ya faɗa min kuma ita har ga Allah ita kuma san shi take kuma tana bin shi irin da yayi wannan abin tare zaki ki dinga ganin su kullum amma ya ce fa ba zai aure ta ba. Ya mata ya kamata su dawo cikin hankalinsu. Masu sauraron mu da haka muka ka ƙarshen shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Hauwa Sharif da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa Julie Lagos Gresham da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. Amurka yau ta tantance. zance ba a yau da malalace eh, yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba